Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ma sauraro Assalamu alaikum kun kamo rediyo Hausa biyu hace ne da ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To bayan labaran duniya kamar kowace safiyar Laraba muna ɗauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau da shirin nan na muryoyin ku masu saurare rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar. To da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa ƙarshen su.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan sunusi inuwa wanti ya fara da karanta na labaran duniya labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu bola tinubu ya lashe zaben shugabancin najeriya na shekara ta 2023 shugaban dakarun kudus ya bayyana cewa makiya sun koma yakin basasa bayan shan kaye da dama a fagagen adawa da iran 'yan adawan tunisia sun yi allah wadai da ci gaba da gudanar da kame-kamen 'yan jam'iyyunsu na adawa a kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban hukumar inec farfesa mahmud yakub ya sanar da tsohon gwamnan jihar lagos bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa na shekara ta 2023 da ƙuri'u miliyan 8,794,723 tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakar ne ke biye masa baya da ƙuri'u miliyan 6,984,520 sai kuma ɗan takarar jam'iyyar labour peter obi wanda ya samu ƙuri'u miliyan shida da ɗari ɗaya da ɗaya da ɗari biyar da talatin da biyar tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwasa ne ya zo na hudu da ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari shida da tamanin da bakwai sai dai jam'iyyar adawa ta pdp da elfi sun ce ba za su karbi sakamakon ba bisa zargin tabka magudi a mazabu da dama inda kuma suka ce za su garzaya zuwa kotu shugaban dakarun kudus ya bayyana cewa makiya sun koma yakin basasa bayan shan kayi da dama a fagagen adawa da iran kwamandan dakarun kudus da ke karkashin dakarun kare juyin halin musulunci na iran birgediya general ismail kani ya ce makiya da suke cike da takaicin gazawar makirce-makircen da suke yi wa iran sun ɗauki matakai masu yawa na tunani a matsayin wani bangare na yaƙi da jamhuriyar musulunci ta iran general kani ya kara da cewa kafofin yada labarai na yau da kullum suna ƙarƙashin ikon makiya don haka suka kai wani matsayi na kolin yaƙi da jamhuriyar musulunci ta iran bayan da suka sha kashi a jere don haka kafafen yada labarai na taka muhimmiyar rawa a duk tsawon wannan gangamin kuma ana ɗaukan su a ko ina akan wannan manufa 'yan adawar tunisia sun yi allah wadai da ci gaba da gudanar da kamakaman 'yan jam'iyyunsu na adawa a kasar shugaban kungiyar gamayyar 'yan adawa national salvation front ta kasar tunisia ahmad najib ashabi ya ce abin da ya bayyana a matsayin yanzu haka yakin danniya ake yi a kasar tunisia kuma ba kuma ya janyo hakan ba illa rudanin da mahukuntan kasar suka shiga a zaman taron manema labarai da kungiyarsa ta gamayyar 'yan adawa ta international salvation front ta gudanar a babban birnin kasar ta tunisia alshabi ya bayyana cewa a nan gaba kaɗan za su shirya wata gagarumar zanga-zanga a babban birnin kasar domin neman a sako dukkanin fursunonin siyasa domin nuna adawa da abin da ya kira siyasar kame da ke ci gaba da gudana a tunisia alshabi ya fayyace cewa a halin yanzu suna cikin yakin fuskantar danniya da ya shafi dukkanin bangarori mai zuwa yanzu akwai fursunoni arba'in da hudu da ake tsare da su saboda dalilai na siyasa kuma uku daga cikin cikinsu shugabannin kungiyar ceto ta ƙasa ta kungiyarsa ce da suka hada da jauhar bin mubarak shema'u isa da rida belhaj sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da zafafa kai hare-hare kan falasinawa a garuruwan yammacin gabar kogin jordan tare da mami birnin kudus ministan tsaron cikin gida na haramtacciyar kasar isra'ila itamar ben gafir ya yi kira da a sauya abin da ya kira manufar tsaro da kuma ficewa daga tsaro zuwa kai hari inda ya kana da cewa a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sanatotar cewar babu wani sassauci da za a samu sai dai abin da ya kira mayar da martani mai gauni a halin da ake ciki haka ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ba da umarnin karfafa sojojin haramtacciyar kasar a gabar yamma da kogin jordan bayan da ya yi nazari kan yanayin tsaro a wurin ya kuma ce yana sa ran cewa lokaci mai zuwa za a fuskanci kwanaki masu sarƙaƙiya da wahala shugaban kasar rasha ya ba da umarnin yin amfani da duk wata hanya don kare kasarsa shugaban na rasha vladimir putin ya bayyana cewa yana da muhimmanci a yi amfani da gogewar da aka samu a arangamar da ake yi da ukraine wajen ƙarfafa tsaron kasarsa yana mai jaddada muhimmancin rashin mayar da martani ga duk wata barazana da tsaron kasar ta rasha take fuskanta da dukkanin hanyoyin da suka dace kamar yadda ya kira da a cin hanci da rashawa a dukkanin cibiyoyin gwamnatin rasha har ila yau shugaban na rasha ya sanar da cewa a cikin shekarar da ta gabata san rasha ta shaida karuwar ayyukan ta'addanci yana mai nuni da hannun ukraine cikin hakan sannan a yayin zaman taron majalisar shugabannin hukumar tsaron kasar putin ya jaddada cewa rasha za ta mayar da martani ga duk wata barazana ga tsaron ƙasarsa kuma za ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka dace don hakan karshen labarun duniyan kenan. To a gaishe da Sunusi Inuwa wanti dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu tashi da shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. mu a yau.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 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta zame mai nuna wariyar al'umma da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahoto yana nuni da cewa jimmy carter tsohon shugaban kasar amurka mai shekaru 98 a duniya yana gudanar da kwanakinsa na ƙarshe a rayuwarsa ce a cikin gudanar da hidima ga tsofaffi a gidansa tare da gudanar da nazari da tunani kan rayuwarsa da ayyukansa lamarin da ke ba da damar tunawa da tsohon shugaban kasar ta amurka wanda ya rayu fiye da sauran shugabannin kasar a cikin wani yanayi marubuci ishan taror a cikin jaridar The Washington Post ya wallafa ya wallafa nazari kan matsayin tsohon shugaban kasar jimmy carter kan haramtacciyar kasar isra'ila dangane da matsayinta na kokarin gina sabbin matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan yammacin gabar kogin jordan inda jimmy carter ya dage kan bukatar baiwa falasinawa damar cin gashin kansu yana mai gargadin cewa rashin warware rikicin falasinu da yahudawan sahayuniya ta hanyar lumana lalle haramtacciyar kasar isra'ila za ta ɗauki hanyar kuskure da zai kai ta ga tafarkin nuna wariyar al'umma marubucin ya bayyana cewa shugabancin kata sau ɗaya ne kawai amma duk da haka abin da ya gadar ya wuce shugabancinsa tsawon shekaru kuma ya haɗa da shirinsa na ba da muhimmanci ga matsalar ɗumamar yanayi kare 'yancin ɗan adam kula da jin daɗin rayuwar jama'a da kuma abin tunawa da ɗabi'arsa ta tawali'u shahararren ƙoƙarin samar da zaman lafiya na jimikata ya faru ne a shekara ta 1978 a camp david inda gwamnatinsa ta jagoranci tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da masar a lokacin tsohon shugaban ƙasar marigayi anwar sadat marubucin ya kara da cewa duk da cewa kata ya ɗauki matakin ba da tsaro ga haramtacciyar ƙasar isra'ila fiye da yadda duk wani shugaban ƙasar amurka ya bata tun daga wancan lokacin amma har yanzu ana zarginsa a haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma tsakanin amurkawa masu goyon bayan haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ta hanyar jifansa da tuhumar cewa yana kyamar yahudawan sahayuniya taror ya fayyace cewar akasin dukkanin waɗanda suka yi mulki a fadin white house ta amurka amurka jimmy carter ya fito fili ya yi furuci da cewa gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan yammacin kogin jordan da aka mame da cewa suna matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma matsala ce da take ƙoƙarin kawo cikas ga batun samar da ƙasar falastinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa sannan ya ɗauki matakin sukar yin gine-gine bayan saukarsa daga kan karagar shugabancin ƙasar ta amurka a shekara ta 2006 kata ya wallafa wani littafi mai suna falasinu aminci ba nuna wariyar al'umma ba inda a ciki ya yi gargadin cewa yanayin nuna wariyar al'umma ta mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila inda aka hana miliyoyin falasinawa 'yancinsu kamar yadda makwabtansu yahudawan sahayuniya suke amfani da nasu haƙoƙin sannan kuma yahudawan sahayuniya suna ci gaba da ƙwace yankunan falasinawa taror ya nakalto daga ken bats mawallafin tarihin rayuwar jimmy carter yana cewa tsohon shugaban kasar amurka jimmy carter ya nace kan cewa dole ne sai gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta dakatar da sabbin gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya da take yi a yankunan falasinawa da suke yammacin gabar kogin jordan tare da baiwa falasinawa damar cin gashin kansu kuma a tsawon shekaru da dama da suka gabata ya kasance yana mai jaddada cewa matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida suna matsayin cikas ne ga matakin kafa a ƙasashe biyu da kuma warware rikicin falastinawa da yahudawan sahiyoniya ta hanyar lumana kuma yana tsoro a cikin gargadinsa. kada gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta abuka cikin ƙangin kuskure na dulmaya cikin batun nuna wariyar al'umma marubutin ya ci gaba da cewa ana suka mallakar jimikata kata daga kowane bangare ciki har da falasinawa inda martanin da falasinawa suka mayar kan littafinsa na falasdinu aminci ba nuna wariya ba ya kasance mai tsauri kuma membobin kwamitin gudanarwa na cibiyarsa goma sha hudu suka yi murabus daga cibiyar kuma wakilai da 'yan jam'iyyar democrat fitattu kamar tsohon shugaban kasar amurka bill clinton da tsohuwar kakakin majalisar wakilai nancy pelosi suka fito fili suna tsangwamarsa kamar yadda masu sharhi da dama a birnin washington ciki har da masu rubutu ra'ayoyi na wannan jarida suka gwada tsoron su kan yadda ya nuna cewa tsohuwar gwamnatin nuna wariyar al'umma ta kasar afirka ta kudu ta fi nuna dimokuraɗiyya a kan amurka a yankin gabas ta tsakiya dangane da batun haramtacciyar kasar isra'ila a gefe guda kuma jimmy carter an danganta furucinsa da faɗin steve inskif na tashar npr a shekara ta 2007 da cewa kalmar nuna wariyar al'umma ta yi daidai da abin da ke faruwa a yammacin kogin jordan da kuma zaluncin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu rinjaye suke yi wa falastinawa marubuci ishan terror ya ce kata babban dan siyasa ne a kasashen yammaci kuma ya ɗauki kasada ta hanyar da babu wani takwarorinsa da ya taɓa yi a baya ko kuma tun daga wancan lokacin amma bayan shekaru da suka biyo baya sun tabbatar da ra'ayinsa game da abubuwa masu yawa yayin da matsayin wariyar al'umma a haramtacciyar ƙasar isra'ila suka bayyana da kuma yankunan da aka mamaye ƙarƙashinta duk waɗannan halin yanzu sun zame ƙuduri na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da so kasance mafiya tasiri a duniya maimakon ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suke cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila kawai isa Isantero ya yi nuni da cewa masu tsatsauran ra'ayi na dama waɗanda ke waje a fagen siyasa a haramtacciyar ƙasar Isra'ila a lokacin shugabancin kata a halin yanzu suna zaune a cibiyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a matsayin masu tsauran ra'ayi a tarihin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila suna ƙaddamar da wasu shirye-shirye da suke son tabbatar da Jimmy Carter a matsayin mai nuna wariyar al'umma. Taron ya kammala makalarsa da cewa Jimmy Mikata ya yi gargaɗi game da wannan tuggun kafin shekaru goma da rabi da suka gabata da kuma shekara ta 2020 a lokacin da gwamnatin Donald Trump ta gabatar da shirin zaman lafiya da a bayanta aka yi watsi da shi shirin da a zahiri ya zo da buƙatar yin watsi da buƙatar kafa 'yantacciyar ƙasar Falastinu inda cikin wata sanarwa da ka ta yi fitar ya bayyana cewa shirin na Donald Trump zai kawar da hanya ɗaya tilo da za a iya magance wannan rikici da aka daɗe ana fama da shi tsakanin falasinawa da yahudawan sahayoniya a gefe guda kuma coci ko kuma mujami'ar presbyterian ta ƙasar amurka ta ɗauki matakin sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin jerin gwamnatoci masu nuna wariyar al'umma lamarin da ya ƙara ƙarfafa gwiwar falasinawa da suka daɗe suna ƙoƙarin tabbatar da hakan wa duniya duk da cewa matsayin da cocin ko mujami'ar ta ɗauka yana ci gaba da fuskantar fuskantar suka daga kafofin watsa labarai a ciki da wajen kasar amurka hakika wannan mataki na majami'ar presbyterian ta kasar amurka ya kawo daidaitar ra'ayi da ƙara bayyanar da gaskiya ga al'ummar kasar amurka waɗanda yawanci ba su samun hakikanin gaskiyar abubuwan da suke faruwa a yankin palestino a kafofin watsa labarai musamman mallakin gwamnatin kasar sai dai labaran nuna goyon baya da kariya ga gwamnatin yahudawan sahayoniya ta haramtacce kasar ta isra'ila ido rufe ƙuri'ar da majami'ar presbyterian da ke kasar ƙasar amurka ta kaɗa kan amincewa da ƙudurin neman sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin gwamnatin nuna wariyar al'umma wani lamari ne mai ban mamaki a tsakanin amurkawa masu goyon bayan al'ummar falastinu da masu kiyayya da falastinawa da rashin goyon bayansu akan gwagwarmayar da suke yi na neman haƙoƙinsu hakika an bayyana wannan mataki da majami'ar presbyterian ta ɗauka a matsayin irinsa na farko da wata majami'ar kiristoci mafi girma a ƙasar amurka ta ɗauka na tsage gaskiya tare da bayyana matsayinta kan abubuwan da suke faruwa a yankin falastinu dangane da rikicin falastinawa da yahudawan sahayoniya asigar ƙudurin da majami'ar ta presbyterian wacce aka kiyasta mabiyanta da cewa sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a cikin ƙasar amurka ta fitar ta bayyana cewa dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila da siyasarta da kuma manufofinta da take aiwatarwa kan al'ummar falastino sun yi daidai da fasar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi kan hakikanin gwamnatin nuna wariyar al'umma a duniya majalisar majami'ar ta presbyterian ta ƙasar amurka tun tsawon shekaru biyu da suka gabata ne ta kada ƙuri'a kan daftarin neman kiran haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin gwamnatin nuna wariyar al'umma ma waɗanda suka amince da sanya haramtacciyar ƙasar ta isra'ila cikin jerin masu nuna wariyar al'umma suka yi galaba akan masu adawa da kudirin da ƙuri'u biyu kacal amma a yayin zaman babban taron majami'ar na presbyterian a birnin louisville da ke jihar kent sarki na ƙasar amurka kashi saba'in cikin ɗari ne suka kada ƙuri'ar amincewa da sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin jerin ƙasashe masu nuna wariyar al'umma masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ina yi muku fatan alkhairi rediyo iran jamhuriyar musulunci suna na kwamar ibrahim lara gafta to alhamdulillah an kammala zaben shugaban kasa a najeriya yanzu ana jiran sakamako ne mu dai fatan mu dukkanin wanda zai zama shine shugaban kasa a najeriya allah ya tabbatar mana da alkhairi allah kuma ya sa masa kaunar al'ummar najeriya da talakawan najeriya da kuma kishin kasar mu najeriya allah kuma ya kawo mana zaman lafiya allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma idan an bayyana sakamako muna fatan magoya bayan kowace irin jam'iyya za a kai zuciya nesa a yi hakuri a rungumi kaddara a taya shi da addu'a domin Allah ya bamu zaman lafiya Allah kuma wannan zaɓin da Allah ya mana Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a gare mu a gode rediyo irin sunana kwamare Ibrahim Lara Gabta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Aliyu Yahadi wanda an kai sani da an kiya Aliyu Nasarawa kwamin ɗin galma. Biya Hausa mana cewa da dukkanin matasa na Arewa maza da mata don allah ga su da su yi unhwani da banga ta siyasa wannan 'yan siyasan nan waɗiyansu ba su yi ta da su da a ce kuna ganewa a nan kace mutum yi ka ba mu kuɗi to gaba mu da yanka to ba su yi don allah ga mi unhwani da wannan mu zo da jinaye da banza mu yi hasara alhali ƙarshen mutum shi hasara rai ba maki mutum na yawo da ziniya kana kwakwako ba maki mutum na kwana na kwana saman mantala kai kana kwana su siminti ba maki mutum ya kunna ac da komi kai kana cikin suha ba a maki mutum ya samu magani da tura cikin ɗaki ne kayan cikin sauro da Allah muna kira gare ku dan Allah da ku abin da zai sa mutum shi da dama Allah kiyaye Allah tsare Allah sa a yi zaɓe wannan a da sakamako lafiya Allah ya tabbatar da ko shugaban ƙasa Allah ya zaɓa mai alkhairi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa ya Charles da Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko suna na Maman Sani Dauda wanzan wanda ake kira da mai Erogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka. To yau za mu tsokaci a kan halin da ake ciki na eh, takon sakamakon zaɓe na Najeriya da yanzu abin da ya rage ake samu ido shine shugaban hukumar zaɓe Farfesa Muhammad Yakubu eh, ciyaman ɗan INEC muna fatan dai za su yi adalci za su fitar sahihan sakamako ba tare da kamar yadda suka yi rantsuwa za su yi adalci da gaskiya muna fatan za su yi haka muna kuma kiran da dukkan bangarorin ga baki ɗayansu na najeriya na kowane farti da ya karbi kaddarar da aka sakamakon da aka fita eh, musamman ma 'yan uwanmu matasa da a kiyaye rikicin bayan fitar Assalamu alaikum wa rahmatullah a sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya koma mai aski ba da raka a jihar Damagaram. Ina so ku bani dama zan kira ga 'yan uwana matasan Najeriya musamman wani jihar Kano inda aka samu rikice-rikice hakan san bai dace ba kuma bai kamata ba ya kamata a ce bangar siyasa da wasu rikice-rikice akan 'yan siyasa ya kamata a ce yayin shi ya wuce mu bar shi ni zaɓe wanda ya cancanta mu haɗa kawunan mu ba zai ba ko da yaushe mu dinga candidatura motar 'yan siyasa suna baɗi mu da hayaki su bar mu ya kamata ko da yaushe mu dinga wa kanmu karatun ta nutsu muna fata kiran mu ya kai ga kunnuwan da ya dace yanzu yayin wannan ka zo ka rika bangar siyasa akan dan siyasa ya wuce mai magana ya koma ya ba da raka a jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radiyon musulun ke radiyon iraq duk wanda a cikin wanga daki mai tara albarka ina kowa barka da haka yau zan yi tsokaci bisa ga siyasar gari an kai najeriya ubangiji ubangiji allah sarkin sarauta allah sa wanda an ka fara kare lahiya kuma wanda allah ba shi ko allah tanye shi riko kuma wanda ba su samu ba a taro a yi makasa aiki eh ya bari ta na ya bida ban samu ba ina ruwa na a da ruwan ka tun da kasar ku kuma garin ku na mutanen ku na kenan ubangiji allah saka da alheri amin da su annabi Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mamba na kungiya ta masu kira da saurare ta radio ta Afirka gabaki daya. To tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya take akan hukumomin Rasha na ayyana su da cewa masu kisan kare dangi ne a al'ummar Ukraine. To hakikanin gaskiya muna kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta komo baya ta diba irin halin da Falasɗinawa suke ciki na kisan gilla da Yahudawan isra'ila suke musu wannan abin ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta yi magana a kan shi kuma da ta kawo ƙarshen shi allah ubangiji ba mu zama lahiya allah ubangiji ba musulmi rinjaye dangance da wannan kisan gilla da yahudawan isra'ila suke musu Assalamu alaikum radio VOH Iran mai muku magana alkasumi ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin mamba na kungiya ta masu kira da saurari na yankin Afirka. A yau na shigo shiri ina so in bada ra'ayina saman wannan rikici wanda tsakanin Rasha da ƙasar Ukraine wanda ya ci ya ƙicin yawa. Kuma mu wallahi mun san da cewa wannan ƙasashe da suke taimaka ma ƙasar Ukraine ba wai yakin ƙasar Ukraine ba kawai duk wani yaƙi da kake gani musamman ma cikin ƙasashen mu na afirka suna hana mu zaman lafiya to wallahi yi bincike suna da hannu cikin shi kuma saboda muna son talakawa su gane mu wannan bayanai saboda talakawa masu sauraron radio muke yin su ba saboda shugabanni ba muna kira muna kira wannan yaƙi inda sun so ya ƙare da ya ƙare amma dan ka san duniya siyasa ce muddin kai ba musulmi ba ne a duniya to gaskiya ƙasarka da mutanenka suna cikin rauni yanzu a dubi falastinawa da ake kashewa duk safiya ta Allah su ba a ce ƙasar Isra'ila tana kai musu hare ba amma sai dai kullum a ce isra'ila tana neman ta kare kanta kenan kaga daga wannan talakawa al'umma muke son ku gane cewa amurka ƙasar faransa ƙasar birtaniya ƙasar italiya ba ƙasashe bane wanda suke son zaman lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaban na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Mu dai mu 'yan Najeriya wanda muke musu yadda aka yi zabe lahiya kuma Allah ya sa a bada sakamako. lahiya kuma wanda aka ba sakamako duk wanda Allah ya ba a sa hannu biyu a amsa. Eh ka ai tashi hankali. Ka ai tashi hankali mu addu'a da muke musu kenan. Allah ya musu zabi nagari gari kuma ƙuri'a wanda ya samu a bashi abin shi sunana muhammadu ɗanbare wali shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi maɗattai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar nijar kuma a wannan rana na shigo filin ne domin yin kira ga gwamnatin ƙasar mu nijar ƙalƙashin jagorancin muhammadu bazim da cewa ta dubi girman allah da manzansa ta cikawa gamayyar mambobin ƙungiyoyin kwadagon ƙasar mu nijar alƙawurkan da ta ɗauka na biya musu bukatu duba da har ga gajiya da gafara sa ba su ga kaho ba su 'yan kungiyoyin kwadagon kasar mu Nijar ya kai su ga tsunduma halin yajin aiki na kwanaki biyu shi kuwa wannan yajin aiki ba kowa ne zai shiga matsala domin sa ba face malam talaka daga karshe ina fatan da su mambobin kungiyoyin kwadagon kasar mu Nijar tare da gwamnati za su hau teburin sulhu domin magance wannan matsala da fatan za ku tashi lahiya OH Hausa ni ne Sanusi Maɗaɗai da Magaram Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa abin da ka ci mana tuwo a kwarya bisa siyasar duniya yau jinjina ce nake so in ma ƙasa Iran bisa ga shirin da ta yi tare da hukumomin ta na taimaka wa Iraki da harkar soji bisa a su wadda gare su ta ƙasa muna godiya kwarai bisa ƙasar Iran da take yunkurin taimakawa danginta da al'ummominta na musulmi bisa ga harkar soji da fasaha da kimiyya muna jinjina ma jamhuriyar musulunci ta iran kwarai muna so kasashe na musulmi su masu yi kwaikwayon wannan daula mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da saurare ta rediyo ta afirka gaba daya salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio bihawat mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga tashar da magana zan yi tsokaci a bisa kan zaɓe na najeriya to allah zaɓan mana abin da ya alheri allah isa mu dace to kuma muna fatan dai idan aka faɗi sakamako a yi haƙuri a yi haƙuri a ɗaukar dara a taya shi da addu'a ko ma wane ne allah ya ɗora mu taya shi da addu'a sai kaga an dace ubangiji allah kama mana allah zaɓa mana abin da ya alheri zaɓin allah ya yi wanda muke tunanin mu abin da allah zaɓa mana shine alheri a gare mu allah kama mana allah tabbatar mana da alheri allah zaɓa mana abin da yake shine alheri a gare mu mai magana isu mai gyaran waya daga tashar da magara assalamu alaikum ta'ala to gidan rediyon iran mai albarka mai magana usman sani da ke garin kashirma karamar hukumar dawakin tofa daga jihar kanan najeriya to muna godiya ga allah maɗaukakin sarki kamar yadda gudanar da zaɓe a wannan ƙasa ta mu najeriya kuma mu dai a yankunan mu yankin ƙaramar hukumar dakin ba tsakani da allah an yi zaɓe lami lafiya an gama da ƙwarewar birnin kano ma an yi zaɓe lami lafiya an gama sai dai da ƙarshe yanzu 'yan ƙananan fitintunu suke ta tashi kuma daga baya to allah ya kwantar mana da waɗannan matsaloli amin sun amin allah ya sa zaɓen da muka yi alkhairi muka zaɓa in ba alkhairi muka zaɓa ba Allah canja mana da mafi alkhairi mai magana Usman Shehu Sani da ke garin Kashir Makarwar hukumar da Akin Tofa ku tashi lafiya na muku fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Sashen Hausa murya jamhuriyar musulunci da Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi zani da sunan Abu Mai Aski shugaban na kungiyar masu sa radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Muna godiya da ake bamu dama domin tsokaci a bisa abubuwan da muke ganin suna cimma mana tuwa a ƙwarya. a faɗin duniya ga baki daya zan yi magana a dangance da zaɓe da aka kammala a ƙasa makwabciyar tarayyar najeriya a ƙarshen makon nan da ya wuce ranar asabar eh, kuma bayan an yi zaɓe an kammala shi lahiya daga ƙarshe kuma shi na ana samun tarzoma a tsakankanin al'ummar ƙasa wanda kuma hakakin kwata-kwata kwata-kwata bai dace ba bai kamata ba lokaci ne wanda ya kamata a ce dukkanin al'ummar ƙasa eh, makwabciyar jamhuriyar najeriya kan haɗa kai an haɗa kai domin an yi zaɓen na an kammala abin da ya kamata abin da yake a gaba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 rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوها دكو a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa to kamar yadda muka sani ne mukan yi bayanai dangane da yanayin yadda ya kamata a ce mun bi rayuwa domin mu kasance masu zamantakewa da juna wannan kuma zamantakewa ta zama mai nagarta wadda za ta kasance a bisa koyarwa musamman ta addininmu na musulunci to muna ta tsokaci akan samari da irin zamantakewar da su samari suke kasance a kai ko kuma ya kamata su zamance a cikin irin wannan zamantakewa tasu to mun yi tsokaci game da abokai bisa cewa irin yadda ya kamata a ce iyaye sun sa ido akan 'ya'yansu musamman matasa dangane da suwaye abokansu idan mata ne a sa ido a gani suwane ne ƙawayensu da suwa suke fita da suwa suke shigowa ko da kuma a makaranta ne suwane ne suke tare da su suke zama musu abokai wace irin zamantakewa ake tare da juna wannan wani abu ne wanda yake na asasi shi yasa muka bujiro da shi musamman muna ta maimaita zancen matasa matasa matasa domin in nuna addininmu ma ya nuna cewa yaro matashi lallai a bashi kula ta musamman kular nan kuma a ɗora ta ta hanyar hikima wannan shi ne gata wani abu wanda za ka yi waɗa musamman ga iyaye ya kamata san 'ya'yansu abinda za su iya ba su na gata na hakika shine su nuna musu soyayya amma ta hanyar kula domin soyayya ta hanyar kula daban soyayya ta hanyar shagwaba ko kuma sanya yaro ya cikin wani hali na shagwabewa ita kuma daban yara matasa sau da dama ba sa son a sa musu ido suna ganin cewa sun kai wani munzali na rayuwa su yi abin da suke so su tsara wa kansu inda suke son su rayu zamantakewarsu ta zama yadda su suka ga ya kamata ko kuma yadda suka ga waɗansu suna yi wasu ma irin zamantakewar da samarin suke ɗaukowa da irin rayuwar da suke ɗaukowa za ga cewa da yawa ba wai a cikin al'umman da suke rayuwa a irin wannan al'umma akwai wannan yanayin na zamantakewar ba ne sau da dama za ga cewa irin wannan rayuwar tasu ta zamantakewa ɗauko ta suke ko dai ta hanyar fina-finai da suke kallo ko kuma ta hanyar wasu labaruka da sukan ji a irin zamantakewarsu da abokai wasu ma ga cewa rayuwar suna ɗauko ta ne bisa wasu abubuwa da aka nuna musu musamman a irin fina-finai din wani fim da ake kiransa fiction saka shi ko fiction irin tsari ne na rayuwa wani lokacin a rubuce a littattafai irin su novel novel din nan wasu lokutan a aikace a fina-finai akan yi abubuwa na fiction fiction wani tsari ne na ko dai rubutu ko kuma eh, fim wato tsari ne na tarihin rayuwa ko kuma labari wanda ba na gaskiya ba to wannan labarin da ba na gaskiya ba shine mafi yawa za ka je laraba suna cewa abu ne da yake alam fi alam qiyalat wato aji ana yin shi ne a cikin wasu wace irin duniya wacce take duniya kwakwalwa kurin me duniya kwakwalwa wato abu ne wanda yake a aikace ba za ka ga wannan abun ba a ana faɗansa ne ba wai tabbas akwai shi a fili ba ne ba wai abun ya faru ba ne a'a labari ne kurin ake tsara shi a kwakwalwa a fito da shi a rubuta shi a sashi a littattafai irin wannan na littattafai na labararruka wasu ma kuma sai su kasance sun aikata abin a cikin fina-finai an yi shi a fim amma ba hakika ba ce to idan matasa suka ci karo da irin wannan littattafan ko kuma suka ci karo da irin wannan fina-finan suna kallon su to mafi girman al'amari da za su kasance a kai shine sai su ɗauko irin wannan rayuwar sai su ce za su aikata ta ita kuma a aikace su tarabta tana so ta zama kamar a aikace su suke su aiwatar da abin to irin wannan yanayin fi ma da abin da yake gadarwa shine gadar da wani abu wanda yake ba na hakika ba wani abu wanda yake ba tabbas ba wani abu wanda yake kowane dai yaro zai dora rayuwarsa ne akan wani yanayi wanda zai iya zama wani abu daban in ba a dora masa ko kuma ba a sa masa ido ana lura da shi ana kallon yadda yanayin rayuwarsa take kasancewa ba to wannan ne dalilin da ya sa muka ce abokai da waɗanda yaro yake zama da su a makaranta musamman yana da kyau a zuba ido a gani da kuma abokan unguwa ma a unguwa ma yadda makota ne a cikin unguwa dai yara ba a rasa su da zamantakewa da sauran yaran unguwa to a sa ido a gani wace irin zamantakewa suke da junansu idan 'yan mata ne su ba a rasa su da ƙawaye ƙawayen nan ko a makaranta ne ko kuma su ma na unguwan ne kai wasu ma kawayen ba ma na unguwa ba ba kuma na makaranta ba kawaye ne na irin wato za ka iya cewa dangi dangi na jini wanda za su zo wannan aka yi wacce ziyara waɗannan su yi wannan ziyara to su ma suna da irin wannan saboda ka duk wani matashi ko matashiya wajibi ne iyaye su dinga sa ido a kansu abokai da waɗanda ake irin wannan rayuwa da su ko da su ya'yan naka ba su karanta littattafai na labarukan da ba na hakika ba ko kuma ba su ga fina-finai na wasu irin labaruka na haƙi wanda suke ba na hakika ba to su da abokai ko da ƙawaye za su kasance su suna kawo musu wasu labarukan la'alla su sun ga irin waɗannan fina-finan su sauran abokan nasu ko kuma su sun karanta irin waɗannan labarukan ba na hakika ba to a irin wannan yanayin sai su kasance sun zo sun dora su akan wani tafarki wanda ba tabbas ba to shine za ka kai kana yin wani gini iyaye na kokarin su su ga sun gina tarbiyyar 'ya'yansu su kuma 'ya'yan ta wasu bangare can ana ruguza wannan tarbiyyar da ku kuke wahala kuna gina ta to shi yasa zamantakewa din babu abin da ya fi haɗari fiye da cewa a ce ga 'ya'yan mutum ko ƙannansa suna cikin wani yanayi na zamantakewa da waɗansu wanda za ka iya kiyasta su akan abokai ne ga 'ya'yan ko abokai ne ga waɗannan ƙannai naka amma kuma sun ɗora rayuwar zamantakewarsu ne akan wani bigire wanda ma na hakika ba. domin ba na hakika ba domin babu shi a fili hatta su marubuta littattafan da suka rubuta irin wannan littattafan ko kuma fim din da suka tsara irin wannan fina-finan su kansu in kace su zo su irin wannan rayuwar sun san ba za su iya ba babu ita a waje to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirmu na gaba insha Allah wa ala muhammadin wa alihi tahirin To shirin rayuwar zamantakewa kenan yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shashar namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kamo ku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar kasa da kasa To har yanzu muna tare da ku ne a cikin batun da muka buɗe. dangane da cikar shekaru 60 har da ɗuriya daga gwajin makaman nukiliya da faransa ta yi a cikin sahara ƙasa algeria da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai gudana har zuwa yanzu dai faransa ta ki amincewa ta baiwa ƙasar faransa taswirar wuraren da ta binne dattin nukiliya da kuma sauran dagwalon sinadarori a cikin saharar wannan ƙasa a baya idan masu saurari suna biye da mu mun yi ishara da yadda faransa ta zaɓi wurin da za ta yi gwajin makamanta na nukiliya bayan da ta kai ga samun wannan fasaha a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 1960 ne shugaban kasar faransa na wancan lokacin wato charles de gaulle ya aike wa da ministan tsaronsa pierre misamir sako da a ciki yake ta shi mana cewa faransa ta zama ƙasa ta hudu a cikin jerin ƙasashen duniya da suka mallaki fasahar nukiliya a ranar irin wannan ɗin da muka ambata faransan ta yi biki na gwajin makamin nukiliya a cikin sahara ƙasa algeria domin kuwa dama tun a shekara ta 1965 ne wato gabanin yakin duniya na biyu ƙasar ta faranta ta fara gina cibiyoyin nazari da bincike akan wannan fasaha sai dai da aka shiga yakin duniya wannan shirin nata ya tarwatse to amma da aka shiga shekara ta 1954 faransan ta tabbatar da kanta a matsayin wacce ta mallaki wannan fasahar kuma tun daga wancan gwajin da faransan ta yi a cikin sahara algeria har yanzu tasirinsa bai gushe ba a kan muhalli da kuma mutanen wannan ƙasa a ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1945 ƙasar ta faransa ta wani gwajin na makamin nukiliya wanda kuma shi shugaban ƙasar tata charles de gaulle ya je wurin da aka yi gwajin an yi hakan ne dai watanni biyu kacal bayan da amurka ta jefa makamin nukiliya a kan garuruwan nagasaki da hiroshima na kasar japan kuma karfin makaman nukiliyan na faransa da ta gwaji da su sun rubanya wanda amurkan ta jefa a kan hiroshima har sau hudu bom ɗin amurkan ya zama alami na kawo ƙarshen yakin duniya na biyu yayin da bom ɗin da faransa ta gwada yake nuni da cewa ƙasar ta shiga cikin jerin ƙasashe masu fasahar nukiliya bayan amurka tarayyar soviet da kuma birtaniya a ƙarshe faransan ta yake cewa za ta yi gwaji a cikin sahara algeria mai faɗi wanda kuma ta ɗauki shekaru tana yin haka ta kuma rika binne da gwalan nukiliya da wasu nadarori masu hatsari a cikin saharan ita faransa ce da kanta ta sanar da cewa ta binne waɗannan da gwalan da dattin na nukiliya da wasu nadarori masu illa a cikin sahara algeria algeria dai ta sha aikewa da gwamnatin faransa saƙonni a gwamnatance akan tana buƙatar da ta bata taswirar wuraren da ta binne waɗannan abubuwan masu hatsari a lokacin da ake bikin tunawa da rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin 'yan gwagwarmar algeria da kuma gwamnatin faransa a ranar 19 ga watan maris na shekara ta 1962 shugaban ƙasa algeria na yanzu abdulmajid tabun ya sake jaddada waccan buƙatar ta ganin an baiwa ƙasarsa waccan taswirin. bugu da ƙari a shekarar da ta gabata ɗin shugaban ƙasar ta algeria ya buƙaci faransa da ta biya diyar asara da ɓarnar da ta yi wa algeria sanadiyar gwaje-gwajen nata na nukiliya ya kuma jaddada cewa ko kaɗan ƙasarsa ba za ta taɓa yin watsi da neman haƙƙinta daga faransa ba da ta mayar mata da kayan tarihin da ta sace mata a tsawon lokacin mulkin mallaka shugaban kasar na algeria ya kuma kira da a samar da hanyar warware wannan takaddama cikin adalci tuwayen ganawar da aka yi a tsakanin babban hafsan hafsoshin sojan algeria sa'id shankariha da takwaransa na faransa locontra a cikin watan afrilu na shekara ta 2022 ta gabata ya sake jaddada muhimmancin miƙa wa ƙasar tasa algeria waccan taswira ta sahara mai kunshe da inda aka binne sanadarori masu guba shi kuwa minista mai kula da masu jihadi na ƙasar ta algeria dayib zaituni ya zargi faransa da cewa har yanzu tana son ci gaba da ɓoye wurin da ta yi gwaji na nukiliya. kuma duk da cewa masana dokoki da lauyoyi da iyalan waɗanda suka cutu daga gwaje-gwajen na faransa sun yi ƙoƙarin jawo hankalin faransa a kan a buɗe babin wannan batu domin a tattauna shi domin sun yi imani da cewa batu ne da ya shafi dukkanin ƙasashen biyu ba wai ita faransa ita kaɗai ba sai dai kamar yadda faransan ta yarda ta miƙa wa algeria ta surar inda ta binne da gwalan nukiliya ta kuma ƙi amincewa da ta biya diyar na mutanen da suka cutu daga waɗancan gwaje-gwajen da ta yi wannan kowani wani batu ne da har yanzu ake ci gaba da yin takaddama a kansa a tsakanin ƙasashen biyu a wasu lokutan ƙasar ta faransa tana ɗar sunowa ta ce tana son tattauna batun na biyan diya ga misali a ranar 24 ga watan maris na shekara ta 2009 faransa ta kaddamar da shirin biyan diya ga waɗanda suka cutu daga gwaje-gwajen na nukiliya a shekara ta 2010 faransan ta amince da cewa za ta biya diyar mutanen da suka cutu daga gwajin nukiliya ta yi a sahara algeria sai dai kuma ta ginda wasu sharuɗa da cewa dole ne mutanen da biyan diyar zai shafa ya zama na waɗanda suke cikin yankin da aka yi gwajin ne da kansu sannan kuma aka tabbatar da cewa sun kamu da cutuka hakanan faransa ta bayyana sunayen yankunan ta ce sai waɗanda suka kasance a cikinsu ne biyan diyan nata zai shafa kuma waɗanda suka kamu da cutukan da ita ce ta ayyana su a lokacin da emmanuel macron yake yakin neman zaɓe ya bayyana mulkin mallakar da ƙasarsa ta yi wa algeria da cewa wani zamani ne na babban laifi da aka tafka abinda ya biyo baya shine ya ci gaba da cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakan warware takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu idan har ya kafa gwamnatin kenan to kuwa da ya ci zaɓe abin da ya fara yi shine miƙa algeria kokunan kawunan 'yan gwagwarmaya guda 33 dama dai wannan batu na kokunan kawuna yana daga cikin batutuwan da faransa take amfani da shi a matsayin makamin siyasa 'yan gwagwarmayar da suka yi fada da faransa algeria faransan kuma ta kashe su sai ta ɗauki kokunan su ta tafi da su can zuwa ƙasarta inda ta ajiye su a wani gida na tarihi da musamman ta rika yin amfani da su a duk wani saɓani da ke tsakaninta da algeria wani yunkuri da shugaban ƙasar ta faransa yi wanda ya ja hankali shine kafa kwamiti da zai bincike hakikanin abin da ya faru a tsawon lokacin mulkin mallaka a algeria wato daga shekara ta 1954 zuwa ta 1962 musamman abubuwan da suka faru a wannan tsakanin wanda a lokacin ne ake zargin faransa da aikata manyan laifuka wanda aka nada shugaban wannan kwamitin kuwa wato faranshe ne amma dan asalin ƙasa algeria sai dai daga nan batun ya tsaya an shigar da sakamakon binciken a cikin gidan tarihi ba tare da ɗaukar wani mataki a ƙasa ba da zai sa a samu sauyi a alaƙar ƙasashen biyu to ma sauraro a nan za mu dasa aya da fata ji daɗin abubuwan da aka saurara wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. To ba sauraro ina kuma da haka neman makawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.